أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a rana ta biyu ta wannan daura da muke yi wannan zai zama majalisi na biyar kenan insha Allah za mu tashi albabu salis babi na uku في wa kuma النقدين وهما الذهب a kan babin riba a cikin jinsin kudade guda biyu su ne a zahab wal fidda dinari da azurfa ya keɓance wannan babi da ambato saboda a cikin abubuwan da suke ɓata ciniki abubuwan da aka hana a cikin ciniki a wato babu wanda ya kai a riba arriba abin da ake nufi da arriba shine aziyada kari kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa idan anzalna alaiha alma'a jazzat wa rabat اهتزت وربت أي ربت ارتفعت تلك الأرض haka kuma an takuna ummatun hiya arba min umma kamatal jannatin bi rabwatin arrabwa jigawa saboda ta yi tudu ta bar daidai yadda jihar kasa yake to wannan ziyadar duk daga wannan madda ce ra da ba da kuma da kuma wato al'alifi maksura shine asalin ma'anarsa to amma a shari'a abinda ake nufi da arriba shine ziyada fi ashiya mahsusa kamar yadda malaman na suka tarifin ta kari a cikin abubuwa waɗanda suke a kebantattu abinda duk ya shiga duk waɗanda abinda duk inda aka samu riba za ka samu nau'i ne na ƙari wannan tsarin shi ne sa aka shi ne riba a wajen shari'a yake ne ta sauwar fihi ma riban nasi'a wa riban tafabu yake ana iya tasawurin riban nasi'a wato riba ta annasi'a shi ne jinkiri wa riban tafadul da kuma riban at-tafadul tsari akan juna wato a cikin azhab wal fidda a cikin kudade annasi'a daga annaki adama ma'anarta shine at-ta'khir innama an-nasi'u ziyadatu fil kufr kuma kamar da kira'ar a wata kira'ar magan sa min ayatin aw nunfitha aw nunfitha nunfitha a wata kira'ar ma'ana ainu akhiruha mujinkin da saukarta fa fi dalika faslan a cikin wannan a cikin wannan abin da ake tafi a cikin wannan babi na arriba an akwai fasali guda biyu الفصل الأول في ربا النسيئة أذكر ربا النسيئة ربا التنكيري التي تهرب النسيئة إجماعا في بيت الذهب والفضة وهو الفرق yace riban ribar jinkiri tana haramta ijma'an bi wato a ijma'a bisa ijma'i a cikin cinikin zinare da azurfa wa huwa sar ne asfar kamar yadda muke kamar yadda sai muka faɗa a cikin alwa'u ciniki al'ayn bil ayn idan ya zama to tare da sabawar jinsi ne asfar a wannan yana magana akan ribal bai ribal buyo ribar ciniki ribar ciniki domin waɗansu kasta riba zuwa uku a ribar dai ribar bashi da kuma ribar bulu, wanda karkashin da suke samun ribar nasi'a da ribar fadl waɗansu suna ce ma wannan ribar bai wato a ribar bashi suna ce mata waɗansu suna ce mata ribar Kur'an. kamar yadda sabi usmani yake kiranta ribar qur'an wato ribar da ayoyin qur'ani suke magana a kai domin hadisai su yi magana kan ribar ciniki amma alkur'ani abinda ra'asar abinda alkur'ani ya magana kan ribar ba kamar yadda sababin rujur ya nuna na aya Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya koyar da suke imani kada ku ci riba adha'afan mudha'afa yuri bayan yuri kuma Allah ta'ala ya ce fa in kuntum fadakum uqudu amwalikum in kun tuba daga ba, to kuna da uwar dukiyar kaga ya nuna ziyadar a cikin abin da yake wuce ra'asul mal ne wajen mubadala shine wajen bashi to kamar yadda mujahid aka ruwaito da sauran ma daga cikin malaman a makka magadata ta ce cewa ribar jahiliya yau wannan ma shi ne ɗaya sunan sa akan ce masa ribar dai ribar qur'an wa ribar jahiliya yace ribar jahiliya ita ce idan mutum idan mutum ka bashi bashi wani lokaci idan lokacin ya cika ka zo za ka karɓi bashi ka zo za ka karɓi bashin yace bashi da ikon biya sai ya ce imma an tafadi au azimika wa turabi ko ka biya yanzu ko kuma in kara maka in kara maka budda ka kara saboda haka asalin akadin an yi shi ne akan bashi da za a mayar da uwar kuɗi yayin da aka zo biya to shi ne za a ce ko ka biya ko kuma ka tsara budda a tsara maka yawan kuɗi da wannan sai yake nan yake ta biyu kuma a tun lokacin da za a yi akadin bashi din za a ce za ka dawo min da in ka tashi biya za ka biya ni da ziyada da ƙari alal misali ga dinari goma in ka tashi biya za ka biya dinari ashirin a maimakon jinkirin da mai masa a maimakon jinkirin to waɗansu suke suke cewa ai in ma kace in aka dauki riban tafiya ita ma za ta ci domin duk abin da aka samu na jinkiri tare da tsari wannan tsarin da aka yi dalilin jinkirin ne saboda haka waɗansu ke ribar tafiya ta shiga cikin wannan amma fi kyawun rarrabewa domin rabin rashin haɗawar zai daga cikin abin da ya sa waɗansu suke halki tsakanin maganganun malamai har suke ganin kan cewar a riba kawai a cikin ciniki take riba kawai a cikin ciniki take ba sa ganin kan cewa riba tana shiga cikin rance to amma dan haka wannan tafsirin kusan shine to amma nan za a yi magana kai akan zai maganar akan riba ta fuskar ciniki wajen mubadala wajen asfar asfar wato canji kamar yadda muka ce وفي بيع الذهب بالذهب وبالفضة والفضة بالفضة سواء كان ذلك مبادلة مبادلة في المسكوك أو مراقلة في المسكوك أو المسكوك أو النقار يكي حكى ذلك كما ربنا في آربا بكري فلا شداء الشيء سير بالدناري سارد الدناري هو أجرفا تارد أجرفا سواء كان ذلك مبادلة هو دي مبادلة يعني من مبادلة؟ al-batila bil adad bil adad shine canzawa da adad silai goma na dinari da silai goma na dinari shine yake filmar koyi a cikin wanda aka buga shine wanda kudi wanda aka buga shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kudin dinari a bugun daular hudu da shi ake amfani da shi daular hudu ne suke buga kudi ba sai ba duka kudin daular musulunci ba sai lokacin alwali ibn abdul malik amma har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kula fa'ur rashidi da kuma lokacin muawiya da yazid a da da yazid da shi muawiya da biyo bayan sa da su a abdulmalik ibn marwan duk a lokacin nan ba a yi ba sai a lokacin alwali ibn abdulmalik aka so ma buga kuɗi na a lokacin aka sama buga kuɗi na daular musulunci amma kafin nan ana amfani da kuɗin da kuɗin daular a na azurfa kuma na farisa ne shi ne ne na azurfa na farisa ne to kun ga yadda aka yadda har wato da aka duba irin kuɗaɗen da ake da su malamai sun yi amfani da sululluka na gwal da ake da su a lokacin daular da lokacin abdulmalik da lokacin shi a lokacin abdulmalik aka gwada aka gwada aka gwada nauyin sai da aka gwada nauyin sai aka ga dinari daya daidai yake da nauyin kwayar sha'ir sha'ir mai kamar alkama tsari wanda yake mutar wasu ba mai tsaro, ba mai girma ba ba kuma gajere ba ba wanda ya kare ba cikakken kwayar sha'ir guda saba'in da biyu guda saba'in da biyu to kwayar sha'ir guda saba'in da biyu shi ne dinare ɗaya to su kuma malamansu wannan na zamani musamman lokacin su a irin ƙoƙarin da su shek yusuf al-qardawi suka yi da kuma waɗansu waɗanda suka yi rubutu akan da suka bincike kan wannan suka bibiyi waɗanda suka bi ƙwayar sha'iyar ɗin nan suka auna sai suka ga ya zo a ma'auni na yanzu wato gram hudu da kashi ashirin da biyar cikin ɗari 4.25 gram shi ne nauyin dinari ɗaya shi kuma na azurfa shi kuma a dirham shi kuma dirhami ne da suka tattara nauyinsa nauyin kwayar shahir hamsin da biyar da kashi biyu cikin biyar yani hamsa wa hamsin wa kunsa habbar shahir kwaya hamsin da biyar da kashi biyu cikin biyar na nauyin shahir da shi kuma shi ne da aka in aka da ta gwada shi da nauyin gram ya kama gram biyu da dubu a 595 a raba da biyu 2975 gram biyu da 975 cikin dubu 2.975 shine nauyin dirham guda daya to wannan shine almaskuk shine almaskuk wanda aka buga aka sayar da shi kamar yadda muke da kamar yadda muke da silai da kwabo ko da ke duba kuma silai da kwabo ba balantana ta da titi <laughs> da awu

shi yasa yawanci malaman tsoro suke fassara dinari da silan gwal dirhami suke fassara shi da titin gwal a da titi saboda a silan din na dinari za a san shi da kalar dinari kuma ko irin a ko irin a wato da alhadai idan sun je in suka je so dinari akwai adon dinarin akwai sarka da ake da silan langon da su sannan kuma akwai da ake da siyarsa wanda siyarsa ta yi a su ne kanana to akwai siyarsa waɗanda suke na azurfa wanda shi ne asalin siyarsa din sai kun su 'yan kanana ne to amma ana yin siyarsa ɗin 'yan kanana su ma na gwal irin su to idan ka zo in aka zo canzawa din shi ne shi sulai goma da sulai goma aure rafala fil masku ko kuma al-murabala wato al-mubadala baya zamantowa sai a cikin al-masku ba ya zaman wato canji da adadi baya zamantowa sai a cikin almasku wanda aka buga amma al-murabala shi shine da nauyi to shi ne zai zamantowa a cikin almasku wanda aka buga Shi ne wato nauyi gram goma na gwal a can da suke nauyin gram goma da wani wanda yake an aura. domin wani lokaci shi kansa awon albasku yi da yana zama tuwa daban wani lokaci za ka ga wani dinaran cikakke ne wani gudun dinaran ba cikakke ba ne wani lokaci suka dan wani abu shi yasa za ka suna maganar al-asiha wal mukassara wato waɗanda suke ingantattu da kuma wanda suka kare to amma idan shi yasa waɗansu suka fifita almuratsala akan almubadala amma ko mubadala ce za ta in dai idan suka zamanto ba su haɗu ba ne ga baki ɗaya to saboda kiyaye riba kamar yadda za mu gani to a sai aka fi muratsala amma in dai ya ce mubadala ne in dai sunan gwal ne ka tuda shi da sunan gwal ko da gudun daban ne sunai ɗaya da sunai ɗaya ko da ne ya zamanto daban to in nauyin ya zama to daban ka koma kai muraƙala ka yi canji bisa nauyi ba bisa canji a bisa adadi ba to shi yasa yake wal mu'awu muraƙala ko kuma zan muraƙala in masfuki a cikin wanda aka buga awai masfu ko wanda aka narkar da shi aka sana'anta shi ya zama to kayan ya zama to kayan ado shi ne alƙuli shi ne kayan ado kamar wanda aka yi masa zinari da abun hannu ayyuka ko kuma wanda aka barkar da shi ya zama su wato kifa kifa yanki yanki dinarin ne da aka haɗo shi kafin a ce za a sana'anta shi a sarrafa shi sai aka narka shi sannan aka yayyanka shi butsirin butsirin da shi ma ta gan za a canza in za a canza sai dai da muratsala da ba a buga ba sai dai da awo to a cikin dukkan nau'in nan guda uku ga asar ko mubadala ko muraƙala baya ribar tafiya tana shiga a ciki ribar jinkiri ki sai shi ne zai bayani ka yace fala yajuzu ta'khiru bi shay'in min zalika jinkin baya halatta a cikin ɗaya daga cikin wannan la a cikin wato asfar wala muraqala wala mubadala bal yajibu an yakuna yadan biyan bal wajibi ne ya zama hannu da hannu hannu da hannu wato dole a samu abin da ake cewa a taqabul dole a karɓa sun san jiya mun yi maganar a bambanci tsakanin abin da yake lizinta bil da abin da yake lizinta bil ko yake idan dai aka riga aka kulla ciniki to a abbaman zai intikali zuwa wajen mutum zai intikali zuwa wajen mushtari daga an kulla ciniki ko a masabar mali in banda a cikin suwar ɗin nan guda guda biyar wanda suka ce da su ne sai idan an samu a sahabin ne to a cikin canji a cikin canji ba a ba bai halatta a samu jinkiri tsakanin al'ab wa sahabin ba a ce yanzu da mani ya koma kansa a matsayin sa shi ne ma'anar bai halatta a yi wato a aikin ba? jinkiri zai iya za iya surar da jinkiri wajen karɓa ma'ana kawai aka ce wajen biyar a wani hadisin ha'a wa ha'a al'asul a kan wannan shine faɗin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kubarat bin Sami da yake az-zahabu biz-zahab wal-fiddatu bin fidda wal-tamru bin tamr wal-sha'iru bis-sha'ir wal-qamhu bil-qamh wal-milhu bil-milh yadan bi a mitlan bi mitl yadan biyar yake wajen canjin dinari da dinari da azurfa da azurfa da dabino da dabino da alkama da alkama da sha'ir da sha'ir da gishiri da gishiri a yan wato ya zama to mitlan bi mitl daidai da daidai kuma yadan biyar hannu da hannu ko kuma a wata riwayar kamar yadda ya zo a wani hadisi ba na ubada ba illa ha'a wa ha'a illa ha'a wa ha'a la tabi'u dhahab bi dhahab illa yadan bi yad mithla bi yad bi mithl wa la tabi'u an-najis bil muta'akhir kada ku sayar da dinari hannu da dinari ne hannu da hannu daidai wa kada ku sayar da abin da yake yana nan da abin da yake kuma za a karba daga baya Shi shine annajis bil mutaakhir to wannan annajis bil shi ne shine ake magana a ribar riban siya. wato dole ya zama to a karfi ne a lokacin to akwai abubuwa guda biyu akwai musawa ba. sai sai kamar kai kotin price ka ce ga kudin dinari a wajena shi wannan za ka iya yin an samu digiri a cikin kamar mutum ya ce maka zai sayar da ga kudin zinare wanda suka ce ga kudin azurfa zai sai zinare da azurfa wato yawanci a lokacin da shiri zinare daya yana daidai da jirhami goma a farkon zinare yana daidai da jirhami goma shi yasa ka gani misali yake zinare ashirin na zinare na azurfa kuma yake dirhami nawa ɗari biyu sau da ta ga ɗaya dinari ɗaya ga azurfa da dirhami goma to ayi misali za ki canji ko da gina yanzu muna kan azab da azab ne amma na so turar ta muku bambanci tsakanin asau da kuma al'abu da al'abu asau shine sai taikotin price to dan ko an samu jinkiri ba ko dan ba a kulle ba ka ce kai a dinari a wajensa a wato kowane dinari ɗaya na na dinariya a kan dirhami goma ne na azurfa sai shi kuma yake a a ba zai iya karba a gaba ko dai tara to wannan duk a mahalar tsawon ne duk jinkirin da aka samu babu komai sai kuma a ta'akud shi ne kulle jinkin suna da dinari goma ka canza mu shi da wani dinarin da wani dinarin a bugun bugun ni ina da shi bugun andalus alal misali to wannan in ta'akud ne za a yi wanda shi ne ta'awun a ce to shi kenan na karba shi kuma ce na karbi shi kuma ya ce na saya na saya shi kuma ya ce na saya to idan wannan ne aka yi wannan ta'awun din an kuma ciniki to nan ciniki bai yi ba idan na dinari ne shi bai yi ba sai an yi ta'awun Ban ko da kuna zaune ne ku kulla cinikin sannan sai bayan kun kulla cinikin sai ka buɗe sai ka kwaso kuɗin shi ma kuma ya sa hannunsa a cikin aljihu ya kwaso nasa sannan ku canji wani wanda su da yi ba a wajen maliki a mata saboda da saboda babu tsakabu inda lamu sallallahu alaihi wasallam cewa illa ha'a wa ha'a wato ka mika a miko wata kamar ka fi miko hannunka kusa ka fi miko hannunka <laughs> akwai wani kafi a sauran biyu fita yara kafi ko hannun da ake ce masa yana cikin kafi ba aka kai shi ba irin kafi na mutanen kenya su kuma saboda yawan sata ne haka suke yi eh, ya rufe kanka to ka tilli ko hannunka a tsakanin dare da sauran ɗinki sai dai ka ka hannunka ka ka abin shi ba ne ya yau da ka ɗauka ba za ka gan shi ba to shi ne ha'a wa ha'a cikin biya da ake zama haka yawan zama ya zama shi ne ke bane jiru an ya kuna ya gambiya wajibi ne ya zama su hannu da hannu bai tamsawar fi dalika salatatu ahwal to a cikin wannan ana kamanta wato ana suranta halaye guda hudu guda uku halatul kamal halin cika abin da yake shi ne kamala wajen bi isa matuƙa wajen bin ka'ida وهي أن يملك كل واحد من المتعاقدين ما عنده من ذهب أو فضة shine kowanne daga cikin masu kulla ciniki ya fitar da abin da yake tare da shi na dinari ko azurfa kuma ya fida alai sannan sai su kulla ciniki kuma ya kafa ba sannan su kama sannan su kafa saboda haka abubuwa guda uku na farko al-ibrahim na biyu at-ta'aqud na hudu at-taqabul duk a majalisi daya saboda haka a halatul kamal ba zai yi ku yi akas alhali suna kowa na fi na cikin aljihunsa sai ka fito da shi wannan shi ne halatul kamar kuma shi ne fatuwar mali don yana cewa idan mutum ba a riga an fito da shi ba yace zai sa hannunsa a cikin a cikin akwatinsa ya ɗauko yace la hayra fi babu alheri a ciki وحالة الجواز حال الحلتي وهي أن يأخذ والذهب والفضة في الكل shine su kulla cinikin alhali ziyarar da azurfar yana cikin hannun riga hannun riga kudu wato ko ta irin rigar su masu hadisin nan domin anan shine kawai za mu ce aljihu ke sai a koyar rufe a cikin hannun riga kamar yadda ma za a a dogarai in aka daɗe aljabar da suke a sata a cikin hannun babbar riga a rikin ta hannu to duk wani abu mai kima wannan an sa shi filkum don wannan hannun babbar rigar shi ne alkum din eh, kuma wani rikirar nasu haka suke masu manyan hannu kuna ganin irin da ake gana hotunan magabata za ga an yi riga mai katon hannu in ka je turkiya ma a cikin wannan wannan palace din a muhammadu fatih topika ti fa kala topika ti za a ga hotunan riguna ayin sabon alhabin ko kuma dinaran da azurfan suna cikin akwati wanda yake amma akwatin alhabin a nan yake kama a cikin sai kenan sun mai rijahu ya yi taɓa ba bayan sun kulle jirgin sannan sai su fito da shi su kama to wannan halatin jawazi ya halatta saboda abubuwan a majalisi ba tashi ne shiga kantin sa bai je ya a wajen akwati ne ya bude akwati ya dauko, shi ma wannan ya bude nasa akwati ya dauko, bayan sai ne da su kulla cinikin an fahimta sai da su kulla cinikin su na sannan aka dauko aka bayar to wannan halatul jawan, wa halatul la tajuz hali na uku hali wanda yake bai halatta ba bi an yaqda alayhi shine su kulla cinikin ثم يتأخر التقابل فمن يكرر كاين كرقاب الجولة يتأخر يهيد الجري ولو ساعة كلا وتساعة واتو فانا با جزء الساعة أنا نقول جزء من رانا وأجاب أبو حنيفة والشافعي تأخير القبض ما لم يفترق من المجلس وما <coughs> لم يفترق من المجلس إمام أبو حنيفة الشافعي في حالة تجريه matsawar wato basu rabu da juna ba a cikin majalisin matsawar basu rabu da juna ba a cikin majalisi saboda kamar yadda muka ambata jiya su imam shafi'i da abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal suna tafiya akan khiyarul majlis cewa duk abin da ya faru a cikin majalisin da ake kullum jiki da ko da an samu jinkiri wannan ciniki bai kullu ba sai in majalisin ya tashi to tun da kuwa in dai suna cikin majalis ba su tashi ba to su a taɓa jinkirin a wannan jinkirin ba zai cutar ba shi yasa ake cewa malik ya fi kowa a cikin mazahibin nan tsantseni wajen toshe hanyar ba saboda shi yana ganin daga an yi abad daga an kulla ciniki dole a samu sababu sai da ka babu zancen wani siya ba da zaɓi saboda ba da zaɓin zai kai ya ba da zaɓi da za a yi zai kai ya zuwa ga faɗa wannan umarni na ha'a wa ha'a sun da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka idan mutum yana so ya canza ra'ayi ko yana so a ba shi dama ya yi shawara a cikin majalisin to a warware cikin ya bi shawarar a kan da ya sannan zuwa ta da wani ya ce wa hadu na un ashar to wannan a zancen a ko sai sa wani lokaci nake ɗauko wannan nuna wani ne na ɗan tsallake حيات لا عليه اها لا فاقة فرق وحالة الجو وحالة لا تجوز حالة بحالة تبع وهي حيات لا عليه بسي في كل شنكين وهي غائب في الدار الحالي أبدا أبو يتمثل حتى وهو غائب في الدار ينا تكين جدا أو غيره يكون هنا والوزير فلا يجوز ولا في حالة تبع sai an kulla cinikin sannan ka je gida ka ɗauko ka kawo wa kadalika la yajuzu an yafida alayhi thumma yata'akhkharu taqabu haka dalika baya halarta su kulla cinikin a kansa sannan karɓa daga juna da yi jinkiri ko da sa'a ne wa da ga abu hanifa wa sha abu hanifa wa shafi'i ta'khirul qabd ma lam yastariqa min al-badri kamar yadda ka ambata to shine wannan na farko shi da ba mu ambata ba ko wa huwa za'idun bidda alhali kudin suna gida sanda sai an yi kashe mun karbo to yanzu yadda ake yi a basar ina ganin saboda mu dauki mu fahimci abin mu tabbata shi a wasu mutu. bari mu ɗanyi a ah, digression kaɗan ana maganar riba a dinari da azurfa domin su ne nasu ya zo a kan jirgin abubuwan da nasu ya zo a kan su na riba guda shida ne الذهب الفضة التمر القمح الشعير الملك zaliliyar su ne suke yamma kawai a kan suke ke afuwa waɗannan guda shida duk wani abu ba su ba babu za a cikin ba sauran jamhurin jamhurin malamai daga cikin su akwai malaman mazahibul arba'a suka ce waɗannan shidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi nabi a kan su domin ishara ga wani da ya gabata ba wai yana nufin su ne kaɗai daga cikin shida ba duk abin da ya yi kama da ɗaya daga cikin waɗannan to shi ma da tana shiga cikin ta to wannan shi ne itibarin ma'ana in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kai tunani akan ma'anar da ke bayan sa in ya faɗa abu ba kawai yana nufin wannan abin shi ne kaɗai ba a'a don su da shari'a ce wanda take a ta dace da kowane zamani da kowane lokaci ishara yake da sauran abubuwa to amma sai kai saɓani wajen da me yake ishara a wajen zahabu wal fidda waɗansu suka ce ya yi ishara ne gare su su kaɗai domin su ne annafadiyar ce annafadiyar su ne kuɗaɗe da ake buga su kuma kuɗaɗen suke da kima wannan kauli ne a cikin mazhaban malikiya amma ba shi ne mazhaba ba mazhaba ta malikiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya faɗi dinari da azurfa domin ishara ga al'afman kudaden abin da ake zama a wato abin da yake zama zuwa kudin abubuwa saura ka suka ce a illa irki a samaniya duk abin da yake shi ne kudi ake siye da shi da sayarwa to shi ma riba tana shiga cikin ba shi ne Malibu ke cewa da mutane za su yanka za su daddasa fatar saniya ya zama su shi ne kuɗi da suke ta'amuli tare da shi tsakanin su da ba zan yanzu musu da ba zan so musu su yi da wato su yi ƙari su yi tafado su yi riba a cikin su saboda ka ga nan malik gana cewa illar asamaniya idan mutane suka ɗauki abu ya zama to shi ne famal saman to wannan zai zama to shi ne dalilin da ya sa aka ce kada a yi ba a cikin dinari da azurfa saboda su ne asman asaman a wajen yadda malamai suka ambata ta bashar islam ibn taymiya shi ne wanda ya tara sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zama to wato yana da sifar mutane mutane sun amince mutum zai iya bayar da gidansa a bashi takarda inda bai amince cewa wannan takarda zai iya sayan wani gida da ita wanda zai karɓa ba to za ka dole ya samu duka sunna amincin mutane sannan na biyu ya zama to amuru ko ina ana samun sa sannan na uku ya zama to yana rike arziki yana rike arziki ta yarda ka sayar da gidanka ka rike takarda saboda ka san takardar da ka fitar da gidan gobe jibi kamar yadda ka sayar da ita jiya kamar yadda ka sayar da gidanka da za ka iya samun sayan wani gidan wannan sharɗai guda uku shafi islam ya yi tara ne kuma abin da isa da mutum da faɗa kenan abin mamaki wajen karanci karanci karanci abin da suke faɗa kenan isa da amma shafi islam a cikin fatawa sun sai faɗi wannan shi shekara dari bakwai da suka wuce sarrafa guda uku da suka wada haka kuma yi karan da suke fada abbali ba ya zama to yana da abin nan abin nan tukar zuci sannan ya zama to shi ne accessibility sannan kuma ya zama to store of value sannan kuma ya zama to ko ina za a iya samun abin da suke faɗa ke to saboda haka sai duk abin da ya cika waɗannan sifofi ya zama to saman to riba za ta shiga cikin ta to amma waɗansu suka ce a samaniya din nan ai a zamanin dinare da azurfa ne kawai asman to shi sai aka sami waɗanda suka kawo ƙauye da uku suke zanaba su samaniya yani su ne asman a galibin garuruwa ya sa aka ambace su Sau da, ka duk wani abu wanda ya zo ya zama shi ma saman ne shi ma kuɗi ne da farashi da abin da abin da kuɗi ne da ake gano farashin abubuwa riba za ta shiga cikin ka wannan a cikin zinari da azurfa ke to a bisa wannan malaman wannan zamani suke fatawa suke saɓani a kan fefa sarari kuɗin nan da takarda da muke amfani da shi waɗansu sai suka ce uruz ne uruz tijara ne kamar yadda wato kaya suke kamar yadda agogo yake kuma wannan sun takardar haka saboda haka a bisa wannan suka ce riba ba za ta shiga cikin su ba kuma sai dai in ka canza su da jinsi kamar yadda riba take shiga cikin uru kuma suka ce zakka ba za ta shiga cikin su ba sai idan ka yi idan kana ciniki da su amma dan ka tara kuɗi ka komai miliyoyin da ka ajiye a gida kamar yadda ka tara kaya ne na sawa za ka fitar da kayan zakka suka ce ba za ka fitar da zakka ba akwai masu wannan ra'ayi saboda haka bello ya bada ya san wannan maganar suna ko dan wanda suke da wannan ra'ayin ba waɗansu kuma suka ce sanadat ne wato a wato a maimako ne na zinari da azurfa musamman suka ce a kudin misra dinai a wato abin da yake wato su kamar murfi ne na ainihin kudin wato ko na zinari ko na azurfa da ga kamar masu amfani da kudin misra a wancan zamanin wato aka ce dinai daya to nauyi ne yana misalta nauyi ne na wani wato na na zinari in aka ce riyal ɗaya riyal ɗaya din nan yana misalta wani nauyi na wato azurfa don haka dirhami ɗari biyu na zakka nisabin zakka daidai da riyal hamsin da shida na kuɗin saudiya saboda haka nisabi a wajensu riyal hamsin da shida ne in ka da riyal hamsin da shi ya kai misali saboda a lokacin da aka rinka buga riyal ana buga shi ne a maimakon rahi a maimakon azurfa waɗanda kuma suka yi ɗauri kamar kuɗin ingila ta kuɗin ingila yana abin da ake kira da biliyar a duniyar gold standard da kuɗin ingila a abin da yake babu cikin wato kimar yana bukan da kimar zinari kuma har sai ne a lokacin da a shekara ta dubu da ɗari tara da arba'in da shida sai aka yi wata yarjejeniya a wata a wani gari a turai Bretton aka yi Bretton a zinari da kasashen duniya da duk kasashen duniya zaman kan cewa kudinsu wato yana misalta wata kima da kudin amerika shi kudin amerika ya zama yana misalta kimar binari saboda haka kowa kowace ƙasa in yi da kudin amerika tamkar yana da zinariya ne a can ƙasar amerika da shi ya zo ya bayar da waɗannan kuɗaɗe na amerika za a bashi Sau da haka a bankunan new york bankunan federal reserve aka cika su da da sanduna da kuɗin dinari kuma za a ɗaya ta da wani iltizam ɗin to amma saboda ba karɓa za a yi ba kowa idan ya zo ce a bashi kuɗinsa sai a rubuta to kana bin dinari kaza har sai su lokacin richard nixon ya ce ya yanke dala amerika daga gold standard duk wani wanda yake da kudin amerika in ya dawo ba za a bashi ba za a bashi dinaran ba la a rubuce wa a cika saboda ba su da dinaran da zai iya biyan mutane sai zama to kudaden da ake da su an yi su alaƙar su da dinari da kowace kasa kudinta yana wato kimarsa kimar kudin dinarin da yake shi sai ya zama dukan cewa kowace kasa shine aka samu yake da kudinta a irin gwargwadon kudaden sauran kasashen wajen masu tattalin arziki mai karfi shine gwargwadon karfin kudinta sai zama ko ba shi da wani alaka da dinari wala da azurfa to yayin wannan sai su waɗancan malamai da suka ce kudaden nan da ake da su na takarda suna masarsa kimar zinari ne ko azurfa zai suka shiga cikin mushkila yanzu kudin da yake mututawa inda ba su da alaka da zinari da azurfa waɗansu har yanzu akan wannan fatawar suke cewa kudaden nan takardar nan takardar banza ce in ba abin da ta tsaya a maimakon ta ba abin da kuma ta tsaya a maimakon ta shine kimar zinari ko kimar azurfa su har yanzu haka suke yi sun haka fahimtar kan cewar abin ya canza yanzu ko da kuɗi abin da yake tabbatar da darajar kuɗi shine darajar tattalin arzikin kasa irin arzikin da kasa take da shi wannan kuɗin shine yake kasa to don haka malamai suke fatawa daga cikin waɗanda suke fatawa akan wannan akwai malaman a ah, manyan malamai masu fatawa allajnar da'ima ta kasar saudiya sun yi wannan fatawa tun an 1971 kan cewar al-ishma bil aghlabiya da abun da suka saba cewa waɗannan kuɗaɗe da takarda da ake gani su kansu kuɗi ne a matsakashin kansu kamar yadda dinari yake kuɗi kamar yadda danane silulukan zan suke kuɗi kamar yadda siyarsa na azurfa shi ta kuɗi su ma kuɗi ne a ƙashin kansu ba su da wani alaƙa da ne ko azurfa su ma kuɗi ne a ƙashin kansu saboda su suka waɗannan sharuɗai na kuɗi da malamai suka faɗa wato sun samu karɓuwa da yadda da amincin mutane kuma suna iya riƙe kimar suna iya riƙe arziki a bisa wannan fasawar suka tafi akan cewar kowanne daga cikin kuɗin kudaden gaba ki daya jinsi kamar yadda dinari da azurfa ne kuma da jinsi ɗaya da cikin kuɗi ne wanda ya zama jinsi daban kamar riyal na saudiya jinsi ne naira jinsi don haka idan za ka canza jinsi da jinsi zai zama kamar za ka canza dinari da dinari to da ka in za ka canza naira da naira kamar za ka canza kamar za ka canza dinari da dinari idan za ka canza jinsi da wani jinsi to kamar za ka canza dinari ne da azurfa za ka in za ka canza naira da dala ko riyal da dinari kamar za ka canza dinari da azurfa ko wani daga cikin su jinsi ne kamar yadda albirda jin azahab jin amma da baki ɗayan da baki ɗayan jinsi ne na ainihin ga kudi saboda haka haka dalika in za ka canza wani jinsi nasu da zinari ka shi ma sarfu kamar za ka sayi za ka canza naira da zinari ko za ka canza naira da azurfa kamar za ka canza zinari ne da azurfa sau da ke yanzu yanzu kajin ana maganar ko yaushe a cikin zafai ana maganar ana maganar annabdai ko zinari da azurfa su ne annabdai to yanzu ba a magana annabdai sai dai a magana annabdai an tsara wani jinsi daban shi ne kudin takarda da haka duk hukuncin da ake ba ma zinari da azurfa za a ba su da haka wannan hukuncin zinari zakka za ta hau kansa sabanin waɗanda suka ce zakka ba za ta hau kansa ba saboda kasancewar urubin tijara ne wanda ba urubin tijara ba ne kuɗi ne kuma zai iya zama cewa ra'asul mal a cikin cinikin salami kamar yadda zinari yake zama cewa uwar kuɗi a cikin cinikin salami kuma haka riba tana shiga cikinsa kamar yadda riba take shiga cikin zinari da azurfa a wajen sarrafa da dukkan sauran hukunce-hukuncen da za mu karanta abin da ya sa ne wannan saboda zan rika bada misalai yanzu muna magana zahab da zahab ne ko to saboda yawanci abin da ya ke damu da shi ne wannan canjin musancewar abin da yake applying da zahab da zahab shi ke applying da naira da naira kuma ba fatuwar malaman akwai kafin mu tsallake wannan nukta ba fatuwar malaman saudiya ce kadai ba haka zalika malaman duniya a ƙarƙashin lemar oic organization of islamic conference kusan suna da taro na malaman duniya da ke daya wanda duk shekara biyu ko uku suke yi an kafa shi da sunan majma al-fiqh islami taro na malaman fiqh da musulunci ko wata kasa da suna da wakilci ya wanda ke wakiltar Najeriya Sheikh Abubakar Mahmud ne Allah ya shigar bayan sa ah, a bayansa kuma har yanzu profesa shehu garabenci shi ne yake wakiltar najeriya kowace kasa ta ga manyan malamai sannan kuma wannan majima din yana da kwararru yana da kwararru a fuskar tattalin kudi tattalin arziki manyan manyan economy wanda kuma sun karanta economic din musulunci ana ce musu alkubara su ma da members bayan malamai da su hudun akwai kuma experts wanda sun hada masana tattalin arziki likitoci wanda suka san fitowar musulunci wato wanda ake cewa a da shari'i akwai a gwanaye a kan wato harkar zamantakewar al'umma sociology suna ciki akwai psychology masu ilimin nan ko ba suna da yawa wanda su standing members ne duk taro da za a yi za su yi. idan matsala ce ta tattalin arziki za a yi magana a kai kafin malamai su magana sai waɗannan ƙwararru sun zo sun fitar da abin da yadda abin yake a tsarin tattalin arziki na duniya don ya zama su an yi tasawur ɗinsa ok a'a ba wannan ba ne majma al islami guda biyu zan zo kan wannan da. ina yanzu ina magana da OIC an fahimta da Organization of Islamic Conference ko aiki su su ma fatawar da suke yi a kan wannan suna nan suna da fatawar su sai dai ba fatawa suke kiranta ba qarar suke cewa resolution qararat majma' al-fiqh al-islami suna nan a cikin shamila masu shamila suna nan za su same shi haka dalika in kuka je website din za ku same qararat din amma dangane da proceedings din nasu don na san a 2003 ma da na je na sa da na a 2003 da na je na samu a mujalladat din a lokacin da mujallar mujallar 46 na abu a tarukan da suke har lokacin 2003 yanzu bayan shekara goma sha hudu abin ya samu tun da yanzu ba na mantawa na siyo guda biyu da ni da na wata na marigayi professor Tijjani al Allah ya kansa Allah har da kabarin kabawan Allah lokacin da ya samu littafin nan yake a rayuwarsa bai taɓa samun littafi bai kima irin wannan bai ce wannan shi ne alfaharin al'ummar musulmi na hakika an ga gani dole kai ka gode ma Allah cewa Allah ya sanya wato ba karawar baiwa Allah ya sanya a cikin wannan al'umma ba idan dai ana da kwakwale da za su irin wannan aiki ko zai nuna maka cewa shari'ar musulunci tafiya shari'ar musulunci ba a gajirar take ba tafiya take kuma tana amfani tana duba da wani reality na abin da ake ciki don a samu ma mutane da mafita to a banda kuma sun yi fatawa akan wannan fatawar su ta dace tsibikan gari bisa gari da fatawar a majalar daji masu saudiya kamar inda suke wannan tsararrakin akan kuɗi kuma haka suka sa saboda haka kuɗaɗen takarda suka ba su hukuncin azhab wal akwai wannan shi ma al-majma al-fiqh al-islami shi wannan majma al-fiqh al-islami shi kuma kun san akwai rabitul alam al-islami ko muslim world league wanda saudiya ce ta kafa ta haduwa a dakar kasashen musulmi na duniya to su ma a karkashin wannan nema an kafa majma al-fiqh al-islami kamar wannan shi wannan wanda nake na OIC wannan kuma na rabita amma shi ma kamar yadda suke yin karara a cikin yanzu shi haka kamar yadda wancan yake shi ma haka wannan yake su ma suna da karara a cikin su kuma su ma suna nan a cikin a cikin intanet za su samu karara da kuma suna fitar da wannan majalar akai akai ko shi suna fitar da ita wacce take a su ko ba a yi taron ba ana suna da masu yin bincike wanda za su yi rubuce rubuce a kai kuma a yada a duniya dole da su karanta da aka waɗansu kuma a ilimin ake da su kamar malaman indiya su ma suna da nasu zai yanzu kamar a malaysia sun haɗu da indonesia da brunei wanda suke nan kusa da su da singapore din su ma suna da abin da suke yi na muzakara wanda su ma za su fitar da abin da su ma suke a cikin wani duk kokari ne na abin da a yi abin da ake a zamanin sai na umar na al-ijtihadin jama'i a yi haɗaka a yi ijtihadi idan matsala ta zo da sai na umar sabuwa wanda ba a sani ba sai ce a tara manyan sahabbai ko ba a yake ba sai ce a tara manyan sahabbai aka tara manyan sahabbai sai su jira musu da matsalar sai su ce ga abin da za a yi abin da aka haɗu aka yi a kai ya fi bisa abin da mutum ɗaya zai ya fi bisa abin da mutum ɗaya zai shi ya sa waɗansu suka ce ba sai ina ali ra'ayinka yayin da kake tare da jama'a mu ya fi soyuwa a gare mu bisa ra'ayinka yayin da kana kai kaɗai lokacin da aka samu sabani tsakanin sa da sahabbai suka ce masa haka ra'ayinka tare da jama'a wato lokacin abubakar da umar da usman ya fi bisa ra'ayin kayi da kamar sai ka dade saboda al-istihadi jama'i ya fa abin da mutum ya yake sauka to wannan principle din shine na abin da kula ba rashidin ne suka asaka shi hmm? to shine aka dawo da shi yanzu ake yin sa a wajibi saboda haka duk waɗanda abin da ya sami wannan maganar saboda kusa a kamar yadda na ce akwai mutane da suke ganin wai hatta malik ma yana cewa a wato riba a cikin fulu masruhi alfulu su ne kuɗi da aka buga na tagulla ba ne ba ba azurfa ba shi ne alfulu tagulla an rika yin kuɗi na kamar kwabo eh to tun a zamanin imam malik an to malik ya kasance yana cewa ina idan mutum ya canza alfuru ina makruhi ne da yi tafadul a kai ne saboda malik ya ce makruhi ne sai suka ɗauke shi akan karhanci da fuqaha shi ko malik a dillan ɗinsa akan wato matsayinsa akan abin da nassi bai zo akan haramcinsa ba a cikin alkur'ani da suna an yi mai bilkiyas to malik ba zai ce a haramun ba ne sai zai ce akra na yi saboda Allah ya ce wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hada halalu wa hada haram sai da aka yi dan aka ce amfani da wannan sai su ce kudai kudi na takarda ba za a ba su hukuncin dinari da azurfa ba wannan ra'ayi ne shafi ya rani za ka ku riƙe wannan waɗannan kuɗaɗe daidai suke da azahar wal kisa in kuma mutum yana so ya ga ajinan din da hujjoji da ake ya zai karanta za ka same su a cikin shamila za ka ga na majma na hay'atul kibar ulama na saudiya in yi ba a cikin mufassal na jin a cikin duka sami ba a cikin hay'atul kibar ulama na shekara na jin ko 1971 ne ne kuma za ku sami nufin majma al-fikr islami sai ku gaji irin ajiyar da aka kawo to saboda haka kun ga sai mu dawo cikin maganar mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya amfani da ya ambaci zinari da azurfa yayi ishara da duk wani abu da zama su kudi dangane da abinci kuma su kuma za mu zo mu gani da ya ambaci waɗannan jinsi da da da da sha'ir da alkama da da dabino shi ma su kaɗai ya tsaya a kan su yana ishara ne ga wani in mun zo babin da yake nan gaba shi ne a babin da zai biyo bayan wannan ridan fa'a za mu ga menene illa amma yanzu abin da na ambaci wannan kamar yadda nake saboda mu samu saukin misali akan mu kara wani jinsi ba sai mu rika misali akan zinari da azurfa ba a kuɗi su suna suna ne to yake wa hahuna kurun da wani ala wannan الفرق الأول فرعي فرق لا يجوز أن يأخذ في الصرف والمبادلة والمرابط والمرافلة ضامن ولا رهن لما يؤدي إليه من التأخير يا حلتا أوجن شنجي نا الصرف والمبادلة دكما مبادلة شنجي نا أددي والمرافلة دكما شنجي نا نوي بحلتا يرئي الضامن الضامن وكميل لامني بأكرنتا wala rahan wala ya dauki ya jin gina. lima yu'addi ilayhi min at-ta'khir domin abin da zai kai ya zuwa gare shi na jinkiri shi yaushe ake kawo garanta a cikin mu'amala yaushe kake neman a baka mai lamuni ko akwai fashi ko ko ba haka ba to tun daga wannan akwai ha'a wa ha'a ya halatta kace za ka ɗauki batun kawo bai garin da bai taso ba tunda babu zimma dauda ma shi ne ne abbamin abbamin mai garanta shi ne wanda zai hada zimmarsa tare da zimmarka saboda zimmarka ba ana shakka a kanta ana cewa ba za ka iya biya ba saboda haka sai a haɗu da wani wanda yake shi in ya haɗu da kai zai ba ma wancan abincin cewa za ka iya biya shi ne ma'anar zimma wato kudurarka akan ka biya ana shakka a kanta sai a ce to kawo wani wanda mun faɗi ku biyu in na rasa kana ne dai shi eh shine to tun da babu wani abu da zai zamanto akan zimma a wajen sar ba abin da yake zamantowa akan zimma saboda haka batun zamin ko batun ka kawo haka da dalika jingina za ka kawo jingina ne dan idan haƙƙi idan mai haƙƙi bai bada haƙƙi ba sai a sayar da jinginar ka ɗauki haƙƙinka ko shine arrahan to ba a buƙatar ta a cikin asfar saboda kowanne daga cikin waɗannan yana hukunta zai yana sanya samun a takhir shi ba ta'afi ba a samun ta a cikin canji yanzu za a ga abin da ya sa ɗan uwan ɗan wafa suke magana jingina wani lokaci kaji an jinginar da kuɗin gida saboda mene saboda jinkiri da suke an baka kuɗi ana son ka za ka zo ka sa wa mutum kuɗi a cikin akawun yana ta jira ya ga alat bai ga alat ba da wani lokaci ta ya ga domin ya wannan sai ya ce sai an bashi wata jingina wadda zai rike in ka yi ana ka tura masa shi kenan sai ya bayar to wanda yake kuma wannan aslan bai ma halarta ba bai halatta ai wannan jinkirin ba alfarar sani reshe na biyu idan farata da naniyar bidarahim idan ya canza siyar gwal a asililikan gwal bidarahim da darahim kyule siyar na azurfa ثم وجد فيها درهما زائفا sai ya samu dirhami guda ɗaya na jabu au na kusan ko kuma wanda nauyinsa bai kai nauyin sisi ba fa in radi ya bihi cinikin ya cinikin canjin ya halatta domin abin da ya sa ko da jabu ne ai azurfa azurfa ce binari binari ko baka amfani da shi a kuɗi ba za ka iya amfani da shi a narkar da shi ka yi wani abu da shi saboda mutum zai iya yadda da jahu amma ta ga a cikin kuɗi na takarda ai babu zancen jahu saboda haka batun wannan bai taso ba in a cikin kuɗin takarda ne to ya ce amma in ya yadda jasa sar cinikin cinikin canjin ya halarta wa in raddahu faqad sar kulluhu idan ya yi raddi kuma ya ce a'a ban yadda ba wannan jabu ne to a'a mu'amalar da ake gabaki ɗaya ta rushe بطل الصرف كله وقيل ومكولي أتكم مذهبا يتي يبطل يبطل صرف دينار واحد canjin da aka yi na dinari ne shi ne zai ɓaci tunda ya canza dinari ne da dirham alal misali ya ba da dinari goma an ba shi dirhami ɗari a cikin dirhami ɗari an samu dirhami guda ɗaya jau eh? to a wannan kaulin wato canjin tunda canjin dinari daya shine zai baci saboda haka canjin dinari sarafin yana nan sai ya bada dinari daya a dawo masa da a dawo masa da dirhami goma wanda a cikin su hadda na jabin na jabin ya rafi wato domin haƙƙin ya sai da dinari zai ba da dirham ɗin ba tunda sarf aka tunda ba canjin tunda shi dirhamin ba guda daya bai kai dinari ɗaya ba an gani wakila kuma aka ce ma yi ƙadil dirham almardud abinda zai ɓaci shine wanda yake daidai da dirhamin da aka mayar wato shine kashi ɗaya cikin goma na dinari shine zai ɓaci. kamar yana za ka samu kashi ɗaya na dinari kashi ɗaya cikin goma za ka yanka shi ne shi yasa kaunin farko ya fi ba ko mu ɗauki misalin ka yanzu kamar a ce mutum ya canza dala ɗari da naira dala ɗari a ce dala ɗari a naira dubu arba'in kenan ko in akan dala naira ɗari arba'in sau da haka ya ba da dala ɗari an ba shi dala dubu arba'in a ce an ba shi naira dubu arba'in a ce naira dubu dubu ce a cikin naira dubu dubu na sai aka samu guda ɗaya ta jabuce irin wanda ake zuwa a kasar ruwa nan ce ta fito ta jabuce to idan aka tashi sai a ƙaunin alƙaunin awal shine in ya yi da jabun canji ya yi amma zai da wannan jabun Eh, inda a azurfa ne za a iya yadda ƙauli na biyu kuma shine cewar idan a canjin ga baki ɗaya ya rushe ya mayar da wannan naira dubu arba'in ya karfi dala garinsa. canjin ga baki ɗaya ya kai shi wanda yake wannan aslan ƙauli na uku kuma sai a ce abin shine wato dala ɗaya ita ce canjin ta zai baci amma dala ɗaya ba ta kai naira dubu ba saboda haka sai aka yi zuwa ga fi'ar a ce dala uku kenan za ka ce dala uku ta ba eh, dala uku kaga ya zama to yayi daidai da naira dubu da ɗari biyu a ce ita ce ta ɓaci sai a dawo masa da dubu da ɗari biyu tare da wannan ɓatacciyar da wata ɗari biyu ingantacciya shi kuma sai ya mayar da dala uku shi ne wato abin da ya mukabilin wannan dala ɗin waɗansu a wani ƙaunin kuma sai a ce ita wannan naira dubun mara kyau nawa ne dai-danta a cikin dala to wannan shi ne wanda bai yi ba sai a mayar da wannan mikidarin a cikin dala ɗin shi sa mafi sauƙi ne kawai a ɓata janjin ga baki ɗaya saboda a a <clears throat> saboda rashin attamasu alaikum salam ahsan me yasa ba sai ai haka ba me yasa ba za a kawo wata naira a ta'akhir an samu ta'akhir shi yasa ka da a cikin fatawar ba su ce a zara mara kyau a kawo mai kyau ba domin aka yi haka wannan jirgin da aka yi an yi ta'akhiri a kansa ba a samu a'a wa a'a ba an samu ta akhir shi ne dalilin kawo wannan farai sai dai a ɓata canjin ga baki ɗaya a sake mu'amala to kuma wani lokaci canji ba sa so domin aka ce an ɓata canjin za a sake wataƙila farashi ya tashi ya canza to amma dole haka ne saboda yadda shari'a ta ce sannan wannan canji ya bugo yana min tambayoyi a waya <laughs> bayan ya gawa ce inna lalawa wa inna ilaihi <laughs> ce fama kyanar tamu tana da yawa wa qala abu hanifa al-imam abu hanifa yace yabtulu in kanat zuyuf an-nif canjin ya baci idan najabin sun kai rabi wa qala ibn hanbal yabtulu mutlaqan ahmad ibn hanbal yace gaba kide canjin ya baci ba da can wani zabi shi yabtulu mutlaqan a bata canjin gaba ki daya saboda wannan batun ta akhirun domin ko da an canza ko da an idan aka wal gaskiya idan aka canza akan shi azza'ib da wanda yake aka cire wanda yake mara kyau canjin na sai zama to an bata shi bata wannan wannan batawar bata bata hukunta ta asiri dan shi kansa batawar za a yi shi ha'a wa ha'a amma imam ahmad ya ce yabtulu mutlaqan na'am na'am na'am eh. eh to shine duk wannan shiga ciki za ka yi ba ta canjin gaba domin wannan za a kallafa maka sai ka je banki kuma wannan wani tsarin aiki ne a kanka saboda haka za ka yi ba canji da baki da wala idan aka tsaya aka bi a in aka tsaya aka bi wannan a ka'idar tanajus saboda shi akwai abin da ya kira ta da haƙƙin Allah a ciki shi illa ha'a wa ha'a sunna akwai abin da ya kira ta da haƙƙin Allah ko da ba wani abu ne illa wanda yake za a gani iktisadiyar ba ta fuskar tattalin arziki ko kuma illa wanda take ba kula ma'ana akwai jalibin abu, akwai jalibin bin umarnin Allah to wannan zai sa ko dai a ba ta canjin gabaki ɗaya ko kuma kai ka rike shi haka kawai kai ka dauki ɗawainiyar zuwa ka je ka canza ka je banki ya fi bisa ka je ka ce ka mayar a canza maka saboda za a samu ta ake adamun tanadi ne wannan ya kamata mu kula da wannan cewar shi batun attanajus din nan akwai batun illar akwai janibin ta'abbud za mu tsaya a nan wajen insha Allah mu break na minti 30 sai mu dawo 11 da rabi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu